miya da alkhairi da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrahman ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yamma ta kan ku yi har da matan gidan ba ba sa ba. dalla A cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wata marubuciya akan tsarin premarital counseling wato ba da shawarwari ga masu shirin yin aure a kafofin sada zumunta ganin yadda matsalar bayyana sirrin gidan aure na 'yan malama suna na ke ci gaba da yaduwa a kafofin sada zumunta a yanzu. Tsarin ba da shawarwari na zamani wato premarital counseling ga masu shirin yin aure kafin a ɗaura wani abu ne da wasu 'yan arewacin Najeriya ke gani a matsayin wani sabon salo sakamakon yadda ake ganin ya bambanta da al'ada al'adar tura macen da ke shirin aure zuwa gidan goggo ko innanta don ta shafe 'yan kwanaki a yi mata fada tare da koya mata wasu darussan zaman gidan miji. Sai dai ganin yadda wannan sabon tsarin ba da shawarar da ake ganin ya fito daga bangaren turawa ke daukan lokaci kama daga watanni uku zuwa sama sabanin wanda aka saba gani a al'adance. Wasu mata a arewacin Najeriya sun fara yunkurowa wajen shigar da wannan tsarin cikin al'umma da zimmar rage yawan mace-macen aure musamman wanda ake yi wa lakabi da auren zamani. zamani na Instagram weddings. To bari mu sada ku da malama Khadija Ibrahim kwararriya aikin ba da shawara ga masu shirin aure ko waɗanda ke fuskantar matsaloli a gidan aurensu wacce ta kaddamar da wani sabon littafi mai suna tambayoyi ɗari kafin aure ta fara mana bayani daga inda matsalar take. Na ɗaya na lura cewa a yawanci in kika diba Instagram su Facebook haka za ki ga cewa yawanci matan aure za su zo suna magana ko mazajen aure za su zo su yi magana abu ne kuma da ya shafi abin da bai kamata a fito fili a faɗi shi haka nan ba. So a ina za su kai kukansu wani abu in ka ji bai taka kara ya karya ba so ya za a yi mu samu masu ba da shawara dan aure abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kuma aure abu ne wanda yake son sirri aure abu ne wanda Allah ya yi shi ya ce a alkur'ani saboda mawadda da rahma saboda mutum ya samu kwanciyar hankali da taskunu ilaiha so ya za mu yi mu ƙara samun ci gaba a wannan rakun da yawanci zaki ji yanzu aure shekara ɗaya ya mutu aure shekara biyar an samu matsala ni kaina na fuskanci irin wannan matsala so abu ne wanda ina ina burin in ga cewa mutane sun yi aure an samu zaman lafiya kuma an ƙara samun ci gaba so this is one idan ma'aurata suka zauna kafin su yi aure ko da suna da auren su zauna tambayoyi nan ba wai a matsayin gaba ko faɗa ba mu zauna mu fahimci junanmu mu ga cewa oke to ke meye ne matsalanki ya kika saba yin abu ni ga yanda na saba yi cikin raha da dariya couples masu dama wanda suka yi wa'annan abubuwan kuma suka dawo suka ce mini ko Khadija mun gode kwarai wannan littafin ban san cewa kaza ba ga yanda muka tattauna cikin ayyuka na dole mu ko koma asali inda matsalar nan take ba wai kawai an turance an dawo zamani an dawo birni an zauna ba no za mu iya raba wani nan littattafan mu yi shawara ga limamai mu yi shawara ga manya-manyan hukumomin addinin musulunci su ba mu shawara akan yadda za mu ƙara bunƙasa littafin shin akwai dabarun da kike da su na auratayya musamman ta yanar gizo kwarai kuwa yanzu haka yayin da muke magana akwai halal match shi wannan muna yin shi ne saboda ƙulla auratayya tsakanin mace ne da miji kuma yadda abin ya ce halal muna fatan abu ne wanda zai samu karuwa ta fannin addini na ɗaya kenan na biyu mun fi ba da mahimmanci akan shi a wurin karya ya taɓarɓari kar ya ɓaci sannan kuma game da abin da ya sa muke yin haka nan saboda yawanci mutanen mu in ka ce premarital counseling abu ne wanda ba a saba ji shi ba iyaka yarinya in ta zama budurwa kafin a yi aure a kai ta a yi mata faɗa a rana ɗaya ko a sati a ce je wurin gwaggwa kaza in na kaza ba wai mun ce a aka a yi ba amma mu muna gani aure ya fi ƙarfin haka nan in za mu shirya mu je boko kafin ka zama likita sai ka je makaranta to me yasa ba mu yi rakan mu haka nan aure da za a yi shi dan sabida mutuwa ka raba kuma sabida in ma aka je aljanna insha Allah a dore so abu ne wanda muke so mu yi amma muna roƙon goyon baya wurin mutane wanda suke jagoranta addinin musulunci da al'adar Hausa su zo su ƙara ba mu su ba mu ƙarfin gwiwa su yi supporting wannan premarital counseling din waɗanne shawarwari zaki wa iyaye akan gungumar tsarin premarital counseling don rage yawan mace-macen aure da akan amarya a ce an siya mata leshi dubu ɗari an kama hall an kashe miliyoyi abu ne wanda in ka zauna cikin wata uku akwai yanda muke yi premarital counseling ga macen ga namijin a zauna a tattauna kan abubuwan da zai kasance don saboda yawanci in an zo zance ba a tattauna wasu abubuwa yau kin ci abinci yau kin sha ruwa mu yi aure so muna so mu tsara akan yadda addinin musulunci ya tsara sannan kuma mu ƙara ba da gudunmuwa cewa mutane don saboda yanzu zamani ya canza ba za mu ce a yanda muka gani da ba in ka tike yarinya a cikin gida ka ce ba za ta fita fita daga saurayi ba tana tare da waya yanzu za a yi video za a yi abubuwa kala kala so me yasa mu ma ba za mu yi transforming ba me yasa mu ma ba za mu ƙara samun ci gaba a cikin al'adar mu ba me yasa ba za mu yi embracing wannan abun ba su mu rungume shi so muna kira ga mutane su ba mu karfin gwiwa in an ce premarital counseling diyarki za ta yi aure ko ko diyar yayanki za ta yi aure ki bari a ba da shawara a yi wannan premarital counseling ba lallai sai an zo wuri na ba akwai mutane da yawa na san yanzu bai yi yawa ba maybe it's not a normal thing ba amma akwai masallatan da za su ce sai an yi wannan abun a Abuja an an fara yi a Kano ma na san ana ba da shawara hakanan. so akwai abubuwa da yawa da zamu yi mu dauki mataki ka auren raki su dinga mutuwa da wuri haka zaki ji da an yi fada oke a na ce ta bar kaza oke na ce ci yayi kaza ruwa sai ki ga ya kashe aure to shi yasa muke ƙara roko mu ƙara janyo hankalin masu ruwa da tsaki su tashi su jajirce a ga yanda za dan saboda abu daga farko tun ran gini tun ran zani daga farko ya kamata a ga yanda za a yi wata rana abubuwan ba komai zamu gaya ma iyayen mu ba so a facebook a instagram muna yin videos muna tura tura shawarwari a rubuce a tura a kafofin sada zumunta a muna also organizing maybe different kind of classes on whatsapp don sabida a ƙara wayar mutane da kansu akan irin abubuwan nan da suke kasancewa so ko a yanan gizo na in aka turo min tambayoyi ina amsawa rahotanni sun yi nuni da cewa tsarin ba da shawara ga masu shirin yin aure na zamani wato premarital counseling ya fara samun karbuwa a wasu jihohin arewacin najeriya kamar kano katsina neja borno kaduna birnin tarayya abuja da dai sauransu inda aka ruwaito yadda tsarin ke rage matsalolin da ake fama da su a gidajen aure ga waɗanda suka yi amfani da darussan da suka samu a yayin karɓar shawara na tsawon watanni uku sama madalla to masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ki